Ga. How far? Wallahi fine. Nawa ke ne kama? Dubu ɗaya ɗari ɗaya naira hamsin. Dubu ɗaya ɗari ɗaya naira hamsin. Baka da problem ai da ni ka sani ko? Ka san ba kai nake ba bashi. Saboda ban da fargaba da kai ba. Ka taba samun matsala da ni? Ba matsala. Yawwa. Ai bana jin ka mutumina. Ai insha Allahu daga yau ma ba za ka sake biyo sa bashi ba. Sai dai shi ya bi ka. Hajjaji mai lokaci Allah ya ba da sa'a. Nawa ne kuɗinka? Dubu ɗaya ɗari da naira musu. Ga dubu biyar. Godiya nake Hajjaji. Allah ya ƙara basira da zaƙa. Godiya nake. gaskiya mutumi na zuwan ka alkhairi ne shagon nan ina yin ka eh dole ka ce haka tunda ka tsige ko zuwan ka alheri ne Fahad alheri ne Fahad kenan ko ce ni murnar siyan mota ko bakai ba ai ko ban taya ki ba ni an taya ne saboda mutane da yawa sun kira ni kuma sun taya ni murna <laughs> haka ne kuma kaga motar tamkar taka dake amma ko hawa baka taba idan kin gana wannan motar to garin ku zamu to ai ko da motata ko ba motata za mu ji da gaske yake wannan magana wannan shine ka? eh shine to amma kafin nan ina so na sanar da kai wani abu guda ɗaya menene kenan ina son ka fat hmm. yanzu yaushe za mu je garin ku duran da kake so na ji daɗin wannan magana da ke gaya mu ga duniya ga kuma ɗaukaka amma babu babban tashin hankalin da yake gabana illa zuwa na garinmu saboda me saboda tashin hankalin da yake jira na fahad kamar ya kenan je amma kayan nan da yawa ɗauko waɗannan Sadiya. Da na san saboda ɗan gala za ki watsa min ƙasa a idanuna, da ban baki damar rayuwa tare da ni ba. Kin bani kunya, ashe da ma ɗan gala, ɗan gidan wasa kike so, yasa kika juya soyayya ta baya? Tabbas, hali zanen dutse. Ɗan gala ne, amma an same shi da cikakken hali, hali kuma nagari, babu yaudara? babu kuma cin amana babu jiji da kai ballantana wulakanci daman an ce a cikin nagari Allah yana cire na banza a cikin na banza kuma Allah yana cire ka ci gaya min magana ka ci gaya min magana sadiya ka ci gaya min magana malam jarumi ina ganin kamar kai ka kawo kanka ban yi tsammanin zaka ji wata magana za ta bata mara yawa nan wajen ba kai ɗan gala ɗan nanaye ka shiga taitayinka na yadda ni ɗan nanaye ne sannan kuma ɗan gala ne ni amma kuma ban iya arar rayuwar da wanda Allah ke fushi da su ba wato girman kai kar ka manta jarumi kuma jarumin da yake da zamani a yanzu saboda haka ba za ka iya jera kanka da ni ba ai saboda bana burin cudanta rayuwata da kuskure kai Salisu, na mutunta ka na daraja ka, amma na ga ko kaɗan baka gani. To yau ina so na sanar da kai cewa ba na son ka, kuma ba na ƙaunar ka. Ɗangaren da ka raina, shi nake so kuma shi ne a cikin birnin zuciyata. Sadiya, da kan ke wannan maganar? Hmm, yarinya, kai ki sake ki wannan kuskuren. duk kanki za ki dawo ki neme ni ni na san haka kai kuma na dawo gare ka kar ka sake kai wadar kanka saboda ba haƙura da sadiya ne ba wallahi sai na dawo hmm. kunga mi mu bar garin nan kamar yadda ka ji dai sunan garin mu gamji mahaifina kuma sunansa sani driver ba zan iya tunkarar mahaifina na faɗa masa cewa ba na son karatu ba amma tun da na taso mahaifiyata ta fahimci cewa ko kaɗan ba karatu bane a gabana to menene a gabanki to ni dai fim ne a gabana ina son shiga harkar fim ina son nima a ganna a kwalba ina shirin wasan hausa <laughs> domin kuwa hatta a makaranta ba na gane komai idan ba fim ba dukka karatun da kaga na gane to lalle ranar na kalli wani fim mai nishaɗi da ya gamsar da ni wanda hakan sai da ya samar da matsala gagaruma a kaina. is doing work that shows an action ma'ana aikatau kenan. Example one, The flower are bright. The day is sunny. Ashe baki da hankali? Ana koyar da karatu wato kin zauna kina kallace-kallacen banza a waya. Tashi tsaye! A ranar, na sha duka, na sha zagi, daga ƙarshe aka ƙwace min wayata. Duk wahalhalin da na sha a kan haka sai suka ƙara dasa min soyayyar fim a raina. Halima. Na'am baba. Gani Ina fata kina karatu kuma kina mai da hankali akan makaranta ku. Sosai mako baba. To masha Allah. Ina so ki tashi ki je ki shirya. Domin za mu je wata anguwa. Kuma ina so ki tattara hankalinki. Domin fitar da za mu yi shine zai nuna miki dalilin dagewa na da na dole dole sai kin yi karatu. Shikenan baba. Ina ba da sa'a. Muna jinki. Me yasa kake ganin haka abu ne da dace? Saboda ni dai Allah bai bani ɗa namiji ba. ‘Ya'ya mata ya bani kuma na tabbata Allah ba ya bani su bane saboda ko ni baya ya so na wannan dalilin nema ya sa na jajirce akan dole sai sun samu karatu musamman ma ita halima wadda a yanzu take mataki na ƙarshe a karatun ta na sakandare to shine nake fata idan allah ya sa ta gama a sama mata wani aiki ko da ƙarami ne ta fara yi gaskiya ne amma ka san dai ba za ta yi tuki ba ko ya dai wai dan Allah dan annabi me yasa baba yake so ya dinga yin rayuwa ba irin yadda mutane suke kallonsa ba a cikin garin nan kina so ya rayuwa da mutane ke kallonsa ne ko yanda ya dace a'a ba haka nake nufi ba umma ai rayuwar da yake yi kallon da jama'a suke mai shine yake tabbatar da cewa ya san me yake yi umma ok yanzu dai in na fassara maganan shi bai san me yake yi kenan ko ba ina nufin bai san me yake yi bane umma ya za a yi baba ya dauke ni ya kai ni kamfani ya ce wai ni ce zan gaje shi ina mace umma zan yi tuki ne don Allah don annabi kadda ki zage tuki domin shi ya ci da ki ya shayar da ki ban zage tuki ba umma ba magana tuki ba ce ba fa ni fa ilimin da nake yi ba wai ina yin sa ne saboda ni aiki irin wanda baba yake so na yi ba to yanzu dai me yake faruwa umma kin san fa irin abin da nake so menene kike so wanda ban sani ba a ranar ransa ya yi matuƙar ɓaci da ya ji abin da nake so a ranar ban iya rayuwa cikin kwanciyar hankali a gidan nan ba sai da ya min dukan tsiya an faɗa miki cewa na yi asarar kuɗi na ne domin ki ce ki shiga fim ɗin hausa harkar da babu komai a ciki sai lalacewa da fasikanci da iskanci ba dan Allah ki mu ci. kimci kai aya yanzu ne na fara ganewa na yadda cewa da haihuwar 'ya'ya mata wallahi gara maza gaskiya ka daina faɗa ki min shiru sai na faɗa sai na faɗa me yasa baki hana ta ba lokacin da kika tabbatar da cewa wannan shine kudurinta me yasa baki katsa duk wani irin eh, hanya da kika tabbatar cewa zai dora ta irin wannan burin ba me yasa eh A haka na fahimci ba zan iya cimma burina ba idan ban hada da wasu hanyoyi ba. Ni kuma gashi na saba da ra'ayina. Na yi wa zuciyata alƙawarin cimma ta Wuri na gaba da na kai maganar shine wurin yayata. Kuma yanzu ke dan baki da hankali sai ki nemi zaki bijire kenan. Yanzu kina ganin in kin yi haka kin yi wa baba adalci? Na gane. Wato ke ma da ke uwata kwaya ɗaya a duniyan nan. abin da zaki ce min kenan yanzu ni a rayuwa ta bani da inda zan kai kuka na a share min hawaye na ba haka bane halima ki duba ki gani shi ma fa baban fa bai da wasu 'ya'ya idan ba mu ba sannan ni na riga na yi aure dan Allah na roƙe ki ki daure ki cikawo baba wannan burin nasa ko dan duniya za ta daina masa kallon 'ya'ya mata ba za su iya cika masa burin sa ba to ai mutane suna da gaskiya yanzu dan Allah anti tun da kike a duniya kin taba ganin inda ya mace ta yi tuki wallahi tun da nake ban taba ganin inda mace ta zama direba ba kin ga anti idan har kika ga ban cimma burina na zama jaruma ba to wallahi ba ni da numfashi a duniya Halima Halima Halima daga wannan ranar na ci gaba da tambayar ina ne Kano ina tattara bayanai. Wata rana na tsallake na barwa mahaifina saƙon cewa ba zan taɓa dawowa gida ba har sai na cimma burina kuma idan na cimma burina zan zo na yi masa abin da yake so. Da na saka labarin keke da ban so ma taimakon ki ba. Me yasa? Ke da yake da iyayen ma kenan. Ni da ba da su da ashe na wasu na raye. da ba zan taɓa bujewar ra'ayinsu ba. Shi yasa na ki sanar da kai labari na fat saboda na tabbatar idan har ka san labari na to ba za ka taɓa taimako na ba. To, yanzu da kin faɗa mummunan hannu fa. Ba zan faɗa ba. Dalili? Saboda na yi addu'a. Na miƙa wa Allah kuka na ce idan har haka shine ya fi alkhairi a gare ni to Allah ya tabbatar min kuma na san zaɓin Allah shine abu mafi alkhairi a gare ni. Hmm. Allah sarki ni kaina ba don na rasa madogara ba da ba san tsinci kaina a gidan wasa ba. Amma yau sanadiyar ku naji ya fita a raina. Na ji bana sha'awar yin rayuwa a gidan kuma. Kinga yanzu dai komai ya riga ya faru. Ba fita mu shiga. Alimatu Sadiya Alima A'a, la Halima. Khadija? Dama ke ce? <laughs> Ni ce Khadija. Dama ke ce wanda ake ta maganan ki? <laughs> Wallahi ni ce. Ya gida. ki Halima na ganki a wani fim kin yi kokari wallahi kin burge ni. Allah. <laughs> Na gode Allah sai Sannu. Ku zo ku je. kar wani shege ya sake shiga min gida kuma ci ku bani waje ku bani waje kuma ci ku bani waje am wato baba kai kar ka ƙara kirana da baba ni ba babanka bane idan kuma so kake ka bata min rai kai ma ya shafe ka to ka saka kirana na baba ku bani waje baba da yarka muke tafi ba ni da ya ya ta guda ɗaya ne kuma tana gidan miji Baba, baba yarka ce ni fa baba. Wallahi zan ce miki Allah ya isa idan kika ƙara kirana da sunan baba. Ke da duniya ta miki attishawar tsaki, kika tashi daga sunan Sadiya eh, eh, Sani kika koma Sadiya Gamji, ai baki da uba. Baki da uba. Idan kwaɗayin mutuwa kike, ajali ne yake kiran ki, don Allah ki shiga gidan nan. Shege ka fasa. Ni na shirya zuwa gidan kaso. Ku tafi ku ku tafi ku kin waje wai ke ce haka halima ni ce anti baba ne ya koyi ko da ba ana sai da muka samu matsala da shi daga ni har umma matsala kuma sosai ma kuwa don umma har sai da ta kwanta jinya saboda bacin rai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Laifin ki ne halima tun farko don sai da na gaya miki ki yi haƙuri da wannan ƙudurin naki amma ki kake yadda yanzu gashi nan kin je kin cimma burinki amma abubuwa da yawa sun lalace anti yanzu umma nake so na gani ban da ikon da zan ga mahaifiyata kenan kin san baba ba zai taba bari ta ganke ba ba zai taba yadda ta fito ba ni dai kawai shawarar da zan ba ku ku yi haƙuri ku koma shikenan anti zan je gida yanzu ko da a ce baba zai ɗaurai na zan je gida sai na ga mahaifiyata halima kada ki yi abin da zaki jawo mai matsala a rayuwar shi gaba daya domin yadda ya fusata na tabbata zai abin da ya ce haka ne yanzu dai anti fulera ke kamata ki mashi magana watakila ya saurara ai tafi kowa sanin halin baba ta san idan ya ce zai yi abu babu wanda ya isa ya hana shi ni dai kawai shawaran da zan baku kawai ku yi hakuri ku yadda ku koma ni ina ganin darakta ya fi kowa laifi domin ya fi kowa sanin cewa wannan tsarin namu akwai doka akwai oda muna da tsari mai kyau ya san da cewa bamu yadda a sa kowace yarinya a fim ba sai an mata rijista sai da sanin mahaifinta ka san muna da ka'idan nan ka je ka ɗauki yarinya ka sata afin bar sanin yayanta ba eh muna da fam sai mai unguwa ya sa hannu wani shakikin ka ya sa sai ma an samu kamfanin da ya tabbata mara cewa ya san ka ya san daga inda ka fito amma a ciyo yau kutun a ɗauki ɗan mutum yar mutum a safin ai ba daɗi wannan haka yake domin shi ne matsalolin da muke samu sai ga matan aure ma suna gudowa amma karshe mu ake ɗora lefa to magana ta gaskiya shine za ka karɓi hukunci na musamman bayan mun gama shawo kan wannan matsalar ko ba haka ba wannan gaskiya ne na amince ba laifin darakta ba ne domin na tabbatar mai cewa iyayenta sun amince da ni kuma sun san a kunga don Allah duk a bar wannan magana darakta ko ma me zai faru ya riga ya gama faruwa illa dai kawai sai dai a kiyaye gaba kuma a ci gaba da kiyayewa kan dokokin da suke a cikin wannan masana'anta domin magana ta gaskiya ba za mu bari ba a ina ganin kawai sai dai mutanen hanyoyin da za mu warware wannan matsalar na san hanyar da za a shawo kan wannan matsalar wace hanya ce kenan darakta ki kwanta da hankalinki inna yi raji'un a gamji yara ƙanana guda tara sun rasa ransu sakamakon gobarar ta balle a babban makarantar firamare da ke layin Minigi Road. Sakamakon gobarar ya tada hankulan jama'a da dama wanda da ƙarshe yanzu aka iyaye mata suna ta hankorin yadda za su faɗa wutar. Asibitin garin kuma ya cika dam da majinyata wanda kuɗin magunguna ba su da shi. ai wato wannan ibtila'i da ya faru a garin nan sai dai mu ɗauki wannan musiba a matsayin wata ƙaddara asibiti ya cika dam da marasa lafiya babu magani kuma yanzu taimako daga wajen gwamnati gaskiya abu ne mai wahala abin kai subhanallah alaikum assalam Lafiya lau. Lafiya kalau. Alhaji na wuni. Lafiya lau. Ina gajiya. Lafiya kalau. Dama zuwa muka yi muka godiya. Allah ya saka da alheri. Allah ya raba ka da duniya lafiya. Allah ya saka maka da gidan aljanna da kai da iyalanka gaba daya. don wannan abun sai da mu taya ka da Allah biya ka dan bamu da abin da za mu biya ka da shi dan saboda dalilin haka ma gashi an mu sun samu lafiya mazajen muna cikin farin ciki da murna shi yasa muka ce bari mu zo mu godiya alhaji mijina da jama'a duk suna waje za su yi ma godiya wai godiyar me wai ni ban gane ba duk kun daure mun kai godiya ta me to kamata yayi dai ka tashi ka leka ka je ka duba ka gani in ka duba daga nan sai ka san ko ma dai menene za ka sani barka da ka so ka yi ba daidai ba ka so ka cuci kanka lafiya kuwa direba ka so ka yi wauta ka so ka cuci kanka ka so ka cuta al'ummar musulmi ka so ka cuci 'yar da ka haifa a cikin cikinka astagfirullah da na yi me me na yi haka yarka ta yi sata a'a ba ta yi ba yarka ta yi karuwanci ba yi ba yarka ta yi shirka ba yi ba amma ta ƙibin umarni na wanda a addinance kuskure ne gaskiya ne amma ana son kowane al'amari a ɗora shi kan daidai kai irin ra'ayinka ra'ayi ne dole sai ta yi irin sana'a irin taka da ta tafi ta yi karuwanci me kuma za ka ce wa Allah a matsayinta na mace ta yi direba sai ka ce namiji yarka ta yi kuskure kuma ta tuba kuma kai ba za ka rasa zunubai a wajen ubangiji ta yi wanda kake buƙatar allah ubangiji kai ma iya fi maka ba me isa da ta so karɓar tuba a wajenka ka bata ba a na alaihi wasallam ina cewa a taibu la zambalahu a taibu kama la zambalahu wanda ito ba kamar ma ba shi da zunubi ne to tsaya ka ji wayannan bayan Allah sun tabbatar da cewa yarka ta yi kyakkyawar rayuwa cikin ɗabi'a da nagarta sannan kuma ba ta tashi dawowa haka kawai ba sai da ta dawo tare da miji maganar wannan aiki da yar gaje ta yi alheri ne babban alherin da ta fara zuwa mana da shi wannan gobarar da aka yi yara sama da sittin suka ƙone wasu suka jikkata ba don ta je ta yi wannan sana'ar ta sadaukar da kanta ta samu haƙƙinta na halali ta zo ta cece mu ba a ina za mu samu wanda zai cece mu kaga kenan da kai ka cutar da addinin musulunci don ba mu samu tallafi daga gare ta ba kuma ta ɗau alkawarin za ta gyara wannan makarantar duk lalacewa da ta yi da dukkanin wata matsala ta shafi wannan makarantar saboda makaranta ce wacce ta gama ta to bayan haka mu a matsayin mu na kungiyar masu shirya fina-finai akwai gudunmawa da za mu bayar don kasancewar yadda muka zo muka samu garin da al'ummar da suke rayuwa a cikin garin wannan alkawari ne kuma tabbatacce ne to na yafe mata na nema ita ma ta yafe mu saboda a dalilin zuwanku na fahimci cewa ni ma matsa mata da na yi shi ya ya sanya ta cikin halaka su haƙura lokaci baya jiran ki ban dama ya san ba zan canza miki ba ya ce ni wa albishiri ba ya ba zan juya miki ba ga ta a kusa da ni kallon wata ne ba zan so ni haka ba ke da na sauki ka damu